gashi an koma roƙo ton 33 ba su cika telam a tado tun daga bangazi man nawa za a sha ale retur shin wai ton uku na maka da kuskus da shinkafa ne aka kawo ko kuma a'a wani abu ne na daban aka kawo ko kuma a'a an ɗoki wani abu na daban Allahu alam sun raina hankalin 'yan Nijar suna ganin cewa babu wanda ya iya taka musu birki suna buga gaban cewa su sun hi ƙarhin kowa sun iya yin yadda suke so lokacin da suke so kenan sun ɗauki matsayi irin na lillahi wahidul qahar wannan kuma magana banza da ina maku fata alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi yau landi ce ɗaya ga wata na bakwai miladiya demil venticat haba maras dalili haba maras dalili namu eh yanzu wa'annan bayan Allah da suka kawo shinkawa suna raba ma bayan Allah a kan sauƙi jika goma sha uku da rabi, ka ce na? eh, haba marasa dalili namu, eh, to su wa'yance wa'yanda sun kai mulki, ba ka gani abin da sun ka ce yana suka suna barin talakawa, eh, ko ba ka gani ba, billahi wanda ya zo ya sauwo ya ce shi sai da matalakawa talakawa da sauƙi. ana sai da shinkafa jika goma sha takwas sun ka sai da musu jika goma sha uku da rabi. Hmm? Kuhu lokacin da kun kai naku, mutum ɗari tara da wani abu kun ka hidda kuna ba su kuɗin talakawa, akwai mai jika ɗari bakwai marasa dalili har da kai daga cikinsu. Eh? Akwai masu ɗari huru hudu, akwai masu ɗari uku uku. Eh? Ana ce ya dukiya talaka bisa ga zalunci marasa dalili. Talaka na ciki yiwuwa, talaka na cikin wahala sai ku na ga ce yewa eh ga kwangilin ne na ƙarya da sun kai ta yi lokacin mulkin ku wanda yanzu haka tana nan kwaldef tana ta kwato wa kuɗi gare su eh miliyarkin ne ga zalunci kala kala wanda kun kai haba marasa dalili dan mika kayan haka eh ko kamance na ‘yan ta'adda fa an ka zo an ka kamo marasa dalili mutum go mutum tara. Eh, shugabanku na ‘yan ta'adda ya sake su ya kai su fada shugaban ƙasa ya karrama su marasa dalili sa'an ya ɗauki maƙudan kuɗi ya ba su ga kuma talakawa suna zaune a cikin Nijar haba marasa dalili yanzu ayi daidai haka ina lahi wanda ya so ya saida eh yanzu wannan adalci na kai makan kamar su dalili ashe dai kai ba za ka zubar da makaman faɗa ba hmm? dalili duk waɗanda ya yi ƙarhin ka kamar sheshe wasa wannan waɗa ya riga ya yi ƙarhin ku domin da Allah na kuke faɗa marasu dalili. Eh, shishigi ne ya ce, kai nuwa ce da sha Allah, Allah shi ne ya kawo ‘yan nan bayan Allah marasu dalili, wanda duk yace zai yaƙin su, kamar za shi yaƙin Allah na, kuma ba zai ci nasara ba marasu dalili namu, haba. Eh? Ba ka gani irin ɓannar da kun kai lokacin mulkin ku, kai kanka marasu dalili namu. Masallacin da kun ka ce za ku gina marasa dalili, eh nan cikin garin tawa an ka haɗa muku kuɗi miliyan ɗari biyu da sha wani abu ku kamanci kun ka ce abin ku talaka ba su sani ba amma mun muna da labari haba ma rasa dalili namu dan me kuka haka na waɗi na cikin kunnen ka dan ka jiya da mutane su ji abin da ne ci ya kamata marasa dalili a zan sani abin da ake wa. talakawa suna da tarihin mutanen ganin Nijar gaba ɗaya kaf ga hannuwansu sun har da ce ko cikin kwana ka daddaba ma talakan Nijar ya faɗa maka yadda tsarin Nijar ya tafi tun lokacin mulkin ku sauke yanzu. Ga gidaje ga karuka ga kaza ga kaza na mutane da an ka caccaye haba marasa dalili namu. Eh mu mun sani amma su talaka ba su sani ba mun kyale su. Ku bar haɗiwa in kuna haɗiwa za a samu wani wanda zai haɗa musu. Su san bannar da kun kaiwa. Muna mun ka sani kuma mun mun shiru mu ba mu haɗa musu. Haba marasa dalili dan me kaka maimaita irin ga kuskure wai. Eh wayannan bayo Allah wanda sun kasa bisa ga mulkin ga ayyuka na mun kaga suna ta yi kayan noma ga sunan sun kawo ana ta noma eh an so makamai ga abinci an kawo yanzu suna nan sun ci za su rage wani man fetur shi ma a yi shawara ana so a rage matalaka su sha da sauki haba marasa dalili wai ko mutanen da a cikin ya mai kittan masu iza ma labari ko ba su zan haɗa maka na halin da Nijar take ciki yanzu eh baka san da cewa Nijar yanzu sun iya mutuwa saboda cani ba ha ah? baka sani ba to bari in haɗa maka wallahi yanzu zaman da ake Nijar maras dalili wallahi talakawan nan da kaka ganin su yanzu sun iya mutuwa saboda cani eh yayi kanka sun iya mutuwa saboda cani maras dalili raba kanka eh saboda sun ga alamun lalle tabbata shi na wanda zai zuwa ceton kasar ga sun ga lalle tabbata shi na mai son kasar ga sun ga lalle tabbata shi na mai kishin kasar ga Awu, su wa'ancin mutane wa'yan ga iza ma labaru ƙarya ta suka yi maka ba su waɗa ma gaskiya saboda sun ga kai babu ka cikin ƙasa ni shawarar da ma ne ka ba haka ka taho ma ka taho ka zamna da ɓoye cikin ƙasa sai ka zangana abin da aka yi awu ni dai na ni sani kawai ban waɗa ma kowa ka taho da ɓoye kawai ka zan zama duk abin da aka cikin ƙasa ka zan sani sai ka zan bada labari Ya yi kana suna tura ma labarin ƙarya har ba marasa dalili na mu Allah ya sa waka su dai talakawan Nijar da sun rage sun gane kuma sun fahimci inda ake kuma sun gane ku azzalumai na kun ce baku ci dukiyoyin talakawa ba kuma gashi nan dai kwallaf tana ta kwato kuɗi gare su miliyar ne eh kuma wallahi wallahi wannan gwamnati mai albarka tana muku da sauki wallahi wallahi da mu inda za a bi tamu duk wanda yake kuɗin ƙasar Nijar a kamo shi ko dala nawa na ko sisi nawa na ba a raga mishi su wallahi in bai zuba su ba sai yayi kusa Iyanan rayuwa ta sai ya zuba wa'annan kuɗi mu inda da muna talakawa amma kaga wannan gwamnati tana da sauki ta kyale ku da kwaldam in ka zuba a ce ita zubawa ana bibiyar ka ayi maka dai an dai kyale ka dai ba za ba tsananta musu ba amma inda dan talakawan Niger na he da yan tarayya sun dade cikin gidan kwaso duk an cika gidajen kwaso na Niger gaba sai sun gaza doka saboda zaluncin da an kai matalakawa to Allah ya sauka yau bidiyo na da zan saki zan yi bidiyo zan sake shi ne akan yan tarayya yau yan tarayya ne zan yi ma bidiyo saboda in nuna ma mutane illar tarayya a cikin Niger in nuna ma mutane zaluncin tarayya a cikin Niger da shike yawancin ku kun sani zaluncin da suke yi saura kuma ba su san da zaluncin da tarayya cikin da yi a cikin Niger yau yan Niger ku bude idanunku ku gani da zaluncin da waɗannan minahikan Allah suke yi a cikin ƙasar Niger kowa ya sani tarayya ba alheri bace a cikin Nijar kowa ya sani tarayya ba alheri bace a ƴan ƙasar Nijar duk gaba ɗaya kowa ya san da wannan yau zan ka muku ne abu uku a cikin rishin alherin tarayya a cikin Nijar a cikin kuma zaluncin da tarayya take aikatawa mu ƴan Nijar saura mun sani saura kuma ba mu sani ba yau tarayya shekara goma sha uku ke ga suke suna milki tun cikin dubu biyu da goma sha biyu suke biske kujerar milki har gashi muna 2013 har bisa kai ga yanzu su ne a saman milki to yan uwa yan Niger tambaya ce wanda zan yi ma duka ilahirin yan Niger tambaya ce wanda duka ilahirin yan Niger ya kamata kuma ya wa kanshi yau mutanen ga da suke suna milki shekara 13 wani aiki sun kai wanda iyanmu za su ci gaba da shi wani aiki sun kai wanda za su kama ƙasar Nijar amfanuwa wani aiki sun kai wanda za su kama ƙasar Nijar gaba ɗaya ci gaba wani aiki sun kai tambaya ce wadda ɗan Nijar ka hidda zalunci a cikin kanka ka tsaya kai ma kanka wannan tambayar ka san da suwaye ke milkan wani aiki ne sun kai na amfanin ƙasar Nijar a yau kowa ya gani sun yi hanyar jirgi hanyar jirgin nan sun kashe wajen sai san sasan miliyar suka kashe sai san sasan miliyar suka kashe tara su gaba ɗaya ƙasar Nijar sun yi asara su an taɓa asara irin haka kasar tambayar ka misa an kai wannan hasarar saboda ƴan tarayya ba su da ilimi ba su da hankali ba sa aiki da ilimin su kuma a bar maganar hanyar jirgi wannan an rayar da kuɗin ƴan Nijar mun yi hasarar shi eh, abu na biyu sun zo sun yi buɗa essence yanzu ɗan Nijar ka taɓa tambayar kanka isansin Nijar suwa yake amfanuwa da isansin Nijar a cikin Nijar akwai yan Nijar wanda zai ce mai amfani da isansa Nijar nawa ake sai da litir a waje nawa ake sai da litir a Nijar kowa ya gani dala arba'in ake sai da litir a waje suke sai da mutanen waje kowa ya gani ɗari da ashirin ake sai da mutane kin ƙasar Nijar za ku ce mana sun kawo mana cigaba cikin ƙasa 'yan Nijar a mai da maganar isan su gefe a zo maganar iranyon kin Nijar kuma nan ne babban magana take iranyon gate wanda shugaban kasa Muhammad Isuhu Azzalumi ya swace kowa ya san da wannan a yau iranian yankin Niger kowa ya sani France ita ce ke amfanuwa da iranian yankin Niger abu na farko zan gaya ma yan Niger kashi ɗari a kasa iranian yankin Niger kashi goma ke amfanuwa da shi ka taɓa ganin hanya a hanya ga ta a ce maka wagga hanyar da iranian yankin Niger an kai ta ka taɓa ganin famfo wanga a na ruwa a ce maka wanga famfon da idan yake Nijar an kai shi ka taɓa gani ina kuɗin ke tafiya waye ke amfanuwa da shi waye ke tafiya da shi waye ke amfanuwa da shi a bar wannan batun Iranian gehe an san da yan Nijar ba mu amfanuwa da komai a zo a ɗauko zinariya ta Nijar kowa ya sani yan Nijar ma da kamfani wanda ake ce ma zinariya yan Nijar ka taɓa tambayar kanka ka tsaya kan da ka tambayi kanka arzikin zinariya eh, kamfani Samira ina ake kyau waɗannan kuɗaɗen tonukka ne ake magana da ake hiddawa tonukka ne ake magana ba wai magana kilo ba a'a ne ake magana wadanda ake hiddo wani zinariya ka taba tsayawa ka tambayi kanka wadannan kuɗaɗe na zinariyar wani aiki an kai da su an yi hanya an yi muku ruwa mashaya da su an yi muku likita da su mi an kai muku wadannan kuɗaɗen magana ce wadda Niger kowa ya kamata ka hidda zalunci a cikin kanka ka tsaya ka natsu kai kanka wannan tambaya ina kuɗaɗen suke taya wa yake amfanuwa da su yanzu a bar batun zinariya mun ga hanya dole ne a hanya da miye ake yin hanya da miye ake yin hanya tambayar dan kowa ya kamata yi shi da miye ake yin hanya mun ci suna yin hanya da miye ake yin hanya dauɗa ake hanya dauɗa ake fiddawa cikin ake tace ake hanya to yanzu kasar Nijar a yau da dauɗa isansu in ba a yi hanya ba wani aiki ne za a yi a Nijar magana ku ce yan tarayya suna aiki bai taso ba ba amfani da suke mu kasar Nijar babu shi yanzu a bar batun hanya da kuke cewa ana yi mun san da daɗa idan ake hanya a bar wannan batun gefe sharban wanda ake fiddawa a Nijar kuma kowa ya san ana haida sharban ina shi ke tafiya kudaden shi waye suke amfana a cikin kasar Nijar ina kudin suke tafiya me ake da su yanzu an an bar batun sharban gefe a aje wannan gefe a bar batun shi mun san da Nijar ba su amfana da kudin shi ba musamman yadda kudin suke tafiya a zo batun sima ga ta cikin ƙasa wanda ake cewa muna da sima da ake fidowa a yi amfani a cikin ƙasa nawa ake sai da yan Niger sakon sima ta ƙasar ma wadda ake tunowa ƙasar ta ƙasar Niger kin sima kin ta ɗan ƙasar nawa ake sai da yan Niger sakon sima nawa ake sai da kuma sima wadda ake ɗaukowa daga Nigeria Kuma ya sani yana ɗauko sima daga Nigeria nawa ake sai da sakon ta kuma a cikin ƙasar nawa ake sai da shi a yau a bar batun su ma gefe kowa ya gani yan Niger ba a son ci gaban yan Niger yau a Niger ka zo ka sana'a dan kasar Niger kai kana cikin dan kasa kake ka zo ka az sana'a wanda kai dan kasar Niger ne ka az sana'a nawa ake tambaye ka tax nawa ake azama tax wanda zaka biya a cikin kasa nawa ake azama shi to misa yan Niger ba za su shiga yawon duniya su je saboda su samu sauki a cikin rayuwarsu haka za ku ce mu yan tarayya suna son mu yan kasar Niger a haka za ku ce muna mulkin tarayya mulki ne na adalci a cikin Nijar mu yadda a haka za ku ce muna kyan tarayya adalai ne mu yadda amfani ne sun kai a cikin Nijar mulkin su waye ya amfana a cikin Nijar a yau cikin Nijar duk gida duk gida cikin Nijar kowa ya sani cikin gidan dan Nijar yana da dan da wanda awashi dan shi wanda awashi wanda shine zai tsaya tsayin daka ya gidan nan ya ci abinci da dare ya ci abinci da rana ya ci abinci da sahi 'yan Niger kowa ya sani zaka samu in baya Libi yana Cote d'Ivoire yana Cameroon yana Senegal yana Itazini yana Canada ko yana Turai a da Nijar yana ina yan wa yan Nijar ka kuma sun dauce mu jahilai mu tsaya mu aiki da hankalin mu san wani ci gaba ne suke kawowa a cikin kasar Nijar wani aiki suke nan da yi na amfano yan Nijar wanda yan Nijar za mu amfana da aiki da suke wani aiki suke nan da yi wani cigaba sun kaka a cikin kasan bai sai an faɗa maka ba ɗan tarayya a zalumai ne kai da kanka ka tsaya kai nazari zaka ba kanka amsar abubuwan da nake faɗa maka zaka sani ɗan tarayya a zalumai ne kuma munafikai ne a yau yan Nijar abin da nake so kakin ku zaɓi mutum kakin ku ɗauki mutum ku ala saman ku jera ku ce yau mutumin da kai ne zaka kawo mana cigaba a cikin ƙasa ku tsaya ku bincike shi ina ne gidansu na gado a Nijar ai duk ɗan Nijar asalin ɗan Nijar wanda ake kimi ɗan Nijar ne yana da gida saboda gida na gado wanda ko ina an kaje an ka binciko a ce a binciko asalin shi za a binciko suna da gida na gado wanda gidan su ne na gado kakin nan kakin nan kakin nan cikin gidan sun karayu su ne na gado ina ne na ina ne gidan shi na gado yanzu ka je a binciko Tanja Muhammadu wanda ya yi ya sauka ina ne su na gado ina ne gidan kakin nan kakin nan kakin nan shi ina ne su yake sannan a zo minahiki na biyu ga minahiki katon minahiki Salihu Jambo kowa san shine mai nahikin Nijar na biyu to shi gidansu na gado inda kakin nan kakin nan sun ka taso a cikin Nijar ina ne gidan nasu yake ina ne gidan nasu nasu na gado yake sannan a bar maganar Salihu Jambo a zo tantirin ɗayan iska wanga shine an lamba lamba harku tantirin ɗayan iska wanga Muhammadu su ina ne gidansu na gado shi ma a binciko gidansu na gado ina ne gidansu na gado na gado inda kakin nan kakin nan sun ka taso a ciki ina ne gidansu na gado sannan an bar mutum Muhammadu su a zo mutum shi wanga da asaman milki a yanzu Muhammad Bazum shi ma ina ne gidansu na gado